Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokanan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 11 ga watan Maris na shekarar 2022. bayan larabaran duniya za a ji cewa 'yan boko haram da isuwa fiye da dubu talatin da biyar sun mika kansu ga gwamnatin jihar borno a jamhuriyar niger kuma za ku ji cewa an samu bullar cutar kyanda ko dusa a jihar agadez kamar kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu amma kafin nan gasar fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta juya kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine, yayin da manyan tattaunawa da bangarorin da ke faɗar juna suke ba a samun ci gaba ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kan hula wanda karkashin yarjejeniyar geneva za ta zama laifin yaƙi ko da yake bai zargi rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba shirin shugaban rasha vladimir putin na gaggauta kame ukraine a bayyane yake yanzu ya ci tura in ji price game da mamayar da aka kwashe makonni biyu ana yi don haka yanzu ya juya zuwa dabarar yin barna a cibiyoyin al'umma don ƙoƙarin karya nufin mutanen Ukraine wani abu da ba zai iya yi ba. Rasha ta musanta kai wa fararen hula hari a ƙasar Ukraine. Ɗaruruwan dakaru daga rundunar ta 82 ta Amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin Poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar Ukraine. Lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman Rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin Ukraine. tawagar dai wani bangare ne na jirgin sojojin amurka kimanin dubu biyar da aka aika zuwa kasar poland a makonnin baya-bayan nan kuma baya ga sojoji dubu hudu da suka riga suke kasar neto ta ce jirgin sojojin na aikewa da saƙo zuwa moscow cewa ƙawancen ƙungiyar zai kare kowane inci na yankinta harba makamai masu linzami biyu da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi icbm a takaice jami'an amurka sun faɗa a jiya alhamis yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali gwajin na ranar 26 ga watan fabrairu da na 4 ga watan maris ba su nuna tsayin tafiyar da makamin na icbm zai iya yi ba amma ana iya tantance tafiyar da zai iya yi kafin gudanar da wani gwajin na nan gaba wanda za a iya ɗaukansa a matsayin harba tauraro sararin samaniya a cewa wata sanarwa da kakakin pentagon jan Karbi ya fitar koriya ta arewa bata bayar da cikakken bayani game da gwaje-gwajen ba illa dai ta ce suna shirye-shiryen harba tauraron dan adam na leƙen asiri na soji. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A ƙarshen taron da ƙungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai da kuma British Council suka shirya a garin Maiduguri babban birnin jihar Borno kan harkokin tsaro sun bayyana cewa wasu 'yan Boko Haram da Iswa fiye da dubu talatin da biyar suka mika kansu ga gwamnatin jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi da ƙarin bayani. karkashin taron da kungiyar fararen hula da tarayyar turai da kuma ƙungiyar da ake kira british council suka shirya a garin maiduguri kan hakokin tsaro sun bayyana cewa fiye da mayakan boko haram hada da ƙungiyar iswap sama da dubu talatin da biyar ne suka mika kansu ga gwamnatin jihar borno taron wanda ya samu halartar jami'an tsaro da malamin makarantun jami'a da kuma 'yan jaridu sun kira ga al'umma da su gaba da karfafa gwiwan waɗanda suka mika kansu wannan yaƙi da ya shafe sama da shekaru goma sha biyu ya kawo ƙarshe hakan nan mr Joseph Cha wanda shine kwamandan hana shi da fitauci da miyagun kwayoyi na jihar Bondo ya ce shin miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara rura wutan wannan rikici. Kaga kaman wayanda suke mugayen haloli iri-iri da wani mutum zai tashi ya je kan hanya ya kama wani ya kwace mai kaya ko kuma ya kashe shi ko kuma ya je ya ɗauki yarinya ko matan wani da ba nashi ba ya amfani da ita ko kuma ya kama mutum kawai ya kashe shi kawai to irin hali mugayen hali haka zaka ga mutum ba zai iya haka ba in bai sha wani abu ba watakila ya sha wani abu da ya canza mai hankali ya ma manta cewa abin da yake yi haram ne sai kawai ya je kawai ya yi kawai shi ya ga ba abin da zai faru shi ko mai taimaka gwamna kan harkokin tsaro brigadier general abdullahi ishaq mai ritaya ya bayyana cewa yanzu haka suna da yan boko haram mutum fiye da dubu talatin da biyar da suka mika kansu da kansu. Mutane su daga daji suka dawo yanzu muna da kamar 35,000 mutane dubu talatin da biyar suka dawo. Kowanne rana suna kira aka ne suna dawo. Ya kamata federal government ya taimaka abokinin da wannan state su ma ya kamata su taimaka. Ranka dai ka bayanin cewa ko sai 'yan matan Chibok da aka samu a cikin nan da suke mika kansu kamar ko su nawa ne? Mun samu mata Chibok su uku kuma akwai wadansu wanda aka kama su a cikin church su shida haka su ma mun karbe su and uh, unite them with their family kawai malam musulman wani mai rike da sarautar gargajiya ne ko malami ne daga jami'ar maiduguri rokon allah da muke da yan uwanmu da suke a doron ƙasa shi ya kawo na wannan zaman lafiya kuma kokarin shi gwamnan mu na borno magana wa Mara zulum da shi mai martaba shehun borno da sauran manya saboda haka jama'a mu haɗa kanmu waɗanda suka zo kuma kar mu tsangwame su Allah ne ya jarabce su Allah zai iya jaraba kowa ta kowane bangare tunda Allah ya zo ya jarabce su sun zo sun gane kuras sun zo sun nemi tuba sai su yi zaman su kawai dai a sa ido a yanayin zamantakewa nasu Alhaji Isa Abdam shine manajan gidan rediyo da talabijin na jihar Borno da kuma abin da ke cewa game da sha'an a yankin tafkin Chadi ka san yankin bakin Chadi din na ce daga kukawa na ce Zbir Fatah abin da muke nufi da Fatah Land shine yankin da ake noma na bakin Chadi wanda mutane sun taho daga nahiyoyi da yawa a cikin kasar je ba irin mutane da babu abin suna noma day in indi duk shekara suna wannan aiki in tattalin rashin tsaro ya wata wannan gurin za a samu economic crisis na abinci me kawo tsada abinci a kasar nan rashin noman da ake a yankin Chad ko ma menene makasudin shirin wannan taro tambayar ne nema shugaban fararen hula na kasa wato ambassador Ahmed Shehu ga abin da ke cewa eh mun zo na mun gani ne a matsayin mu na masu kungiyoyi masu zaman kansu abubuwa suna faruwa ah, kuma muka gani ba za mu bari mu ce komai mu ma gwamnati ba gwamnati ma tana son taimako a taimake ta da shawarwaki shine muka ce to bari mu yi sa kano mu da kungiyoyi masu zaman kansu kamar su british council da european union suka taimaka mana muka kawo masu ruwa da tsaki mu zo mu tattauna especially wannan lamarin da yan uwanmu wanda suke boko haram suka ajiye kayan su na fada suka shigo cikin gari ambassador ahmed shehu kenan shugaban kungiyar fararen hula na kasa ke bayani game da su na shirya wannan taro haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma gasar fili dauke da sauran labaran duniya. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Abi da ake gwabzawa ya ce tawaga za ta fuskanci kalubalen tsaro matuƙa idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye sojojin habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara a halin yanzu dai kasar habasha na ba da gudunmawar daukacin sojoji dubu biyu da ke cikin rundunar wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin abi unispa da ke sa ido a yankin abi mai haƙo mai a kan iyakar sudan da sudan ta kudu a cikin watan afrilun shekarar 2021 sudan ta nemi majalisar ɗinkin duniya da cire sojojin habasha daga unispa bayan tattaunawa da aka yi tsakanin Sudan da Habasha game da dam ɗin Grand Renaissance da Habasha ta yi a kogin Nilu. Da yake magana da murya Amurka ta shirin South Sudan in Focus a jiya Alhamis, mai magana da yawon UNESCO Daniel Adekira ya ce janyo sojojin Habasha zai kawo cikas ga shirin daƙila har-haren saboda har yanzu UNIPSA na jiran sojoji daga kasashen China da Pakistan da kuma Bangladesh. daga ƙarshe sojojin pakistan sun ce ajiye alhamis wani makami mai linzami na india ya kai hari a yankinsa wanda ya lalata kaddarori na fararen hula amma ba a samu asarar rai ba pakistan ta yi kakkausar suka ga wannan cin zarafi tare da yin taka tsantsan kan sake afko duk wani abu makamancin haka nan gaba in ji kakakin rundunar sojan ƙasar manjo janar baba iftar ya shaida manema labarai a birnin rawalpindi. duk abin da ya sa wannan lamari ya faru indiyawan ne ya kamata su yi bayani in ji shi yana mai cewa abin tsokanan na indiya ya faru da yammacin laraba babu martani kai tsaye daga indiya a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An samu bullar cutar kyanda ko dusa a cikin jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar, inda kawo yanzu mutane fiye da ɗari ne suka harbu da cutar a cikin sati guda, yayin da mafi yawancinsu yara ne ƙanana da ba su wuce shekara biyar ba. Sakamakon bijirewa allurar rigakafi da jama'a suka yi ne, ya sa ake samun masu kamuwa da cutar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadas. sanin kowa ne duk shekara-shekara irin wannan lokacin na zafi akan fuskanci tarin matsalolin samun bullar cutar kyanda ko dusa a Nijar. A jihar Agadez mutane 109 ne suka kamu da cutar kyanda ko dusa a sati daya wanda mafi yawancinsu yara ne ƙanana da ba su wuce shekaru biyar ba. Dr. Irabawa shugaban ma'aikatar da ke kula da kiwon lafiya ta jihar Agadez. kamar kowace shekara wanga dan lokacin da muke ciki da zahiya fara wani bi sai ka ga ga cuta kamar cutar nan ta dussa tana bulluwa kuma abinda mun ka samu masu cutar nan ta dussa mutum ɗari da tara ka san cutar dussa ba karamar cuta ba ce mun san irin bala'in da take abukawa eh, da yawa bisa dan adam wani bi ma ko bata kashe shi ba gaskiya tana sa mishi bala'i da wanda har ya mutu ma abun da shi mun lura dai da muka diba wanda sun kahi kamuwa da wannan cuta ta dusa kamar yara daga shekara ɗaya abin da ya kai shekara hudu to sai muka lura mata ba su komowa a yi ma yara wannan allurar ta biyu ka san a wata tara ake ma yara ita lishin allurar nan ta biyu da ba a yi musu ba shi yasa ba su samu immunity ba ga jikinsu kusan a duk shekara akan samu bullar cutar ta kyanda ko dussa musamman a irin wannan lokacin don haka traore hamidu 'yan kungiyar farar a gadas ke ja hankalin jama'a akwai matakai wanda likitoci suna bada wanda ya kamata mutane su bi su kai ya zamanto abin ya ci gari gaba daya har ya kai inda ba a yi ayi mai sai an nemo taimako daga wani wuri to wannan in ba yi hankali ba nan zuwa sati yana yayi duble duk sa ciwo ne wanda yana yaduwa da gaugawa dalilin wannan vraiment ga mutane ya kamata su dauki matakai ciwo ne mai kama yara da yawa kuma kun san al'umman babu yara wannan akwai akwai matsala ka san in dai yaro bai lahiya uwan ma bai lahiya uwan bai lahiya uban ma dole abin zai taba shi dole ne wannan a cikin lakololi ma ya kamata in sun ga alama da an gane su to yaron na agogoke a fida cikin sauran yara ko menene iyaye ke yi don kiyaye sauran jama'a ga dai wasu iyaye mata da suka kai yaran su asibiti. Na zo likita ne yaro ne bai da lahiya rusala yake yi wa ciwo da ake ce ma dissa. Ganin dai yana yin ta kware shine nake so a kula mishi. Kuraje wa dissan hoto. kuma an mishi allura ta farko to ban komo ba yanzu shine ciwon ya dame shi shine na komo in gani. yarona ne ba shi da lafiya yana cutar dissa saboda yarona da na kashi yanzu a matsale yake in bai yi sa abu ma sai an rike mu saboda ta me kuraje sosai cikin baki cikin idanu cikin shiki da duk gaba ɗaya ga nan diga labaice yara tun farkon bullar cutar a jihar agadas hukumomin kiwon lafiya sun aike da allurai a ƙananan asibitoci domin yi wa yara ƙanana da kuma 'yan samari allurar ta rigakafi domin shawo kan yaduwar cutar dr irabawa matakai an fara ɗaukar su saboda ba tsaya ana kallon cuta ba da farin dai muna da sauran vaccin nan ne gare mu an ka ɗauki kama districtin ifirwan da na adar sanat. deja saura sun ɗauka sun fara eh, allurar nan akwai abin da ake ce masancir Kama sai a kewaye wurin inda duk adda wannan wurin sai a kewaye duk sai a yi masauran nan allura saboda kar ta yaɓi ko ina tunda allurar nan kyauta gwamnati yake yin ta ba biyan ta ake yi ba yaro ne kawai zaki kawowa a yi mishi Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Hamid Mahmud, za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda wata kungiya mai fafutukar samar da gwamnatoci na gari da kuma adalci, wato Network for Good Governance and Justice, ta ce idan har ana so a magance matsalolin Najeriya, to dole ne sai an haɗa kai da 'yan jarida. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. kungiyar wadda ta shirya taron bita akan kalubalen da ke bangaren shari'a wajen samar da gwamnati ta gari da kuma bukatar da ke akwai wajen inganta aikin jarida domin kyautata demokaradiyya ta ce aikin jarida jigo ne a dukkanin al'amuran ci gaban ƙasa. Farfesa Sadiq Isa Radda shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyar ta Network for Good Governance and Justice a Turanci. kuma ya ce duk da matsalolin Najeriya akwai mafita. Idan ana son kowane bangare ya gyaru a Najeriya sai 'yan jarida sun yi aiki su saboda shi dan jarida kamar shi ne kunne da ido na al'umma. Idan ya binciko ya faɗa abin da yake daidai mutane sai a ta yi abin da ba daidai ba sai kowa ya gyara. Shi yasa muke ganin gyara bangaren shari'a zai fi sauki zai fi sauri idan 'yan jarida suka shigo. Wato a dunkule abin da muke cewa shine ƙasa za ta zauna lafiya idan bangaren shari'a ya tashi tsaye ya yi abin da ya dace idan kuwa za mu samu matsala a matsayinmu na ƙasa da ɓangaren shari'a to najeriya za ta fama da matsaloli kala-kala don ita shari'a ita ce za ta sa kowa ya shiga hayacin shi to shi yasa muka ce mu dai a matsayinmu na kungiya za mu ba da gudunmawa a tabbatar cewa alkalai lauyoyi da duk wanda ke aiki ɓangaren shari'a da Allah da annabi a makasa adalci a mutane adalci farfesa ismail shehu na jami'ar amadu bello da ke ke Zaria shine ya gabatar da makala akan inganta aikin jarida domin kawo ci gaba a ƙasa. 'Yan jarida suna da aƙida da kuma horarwan cewa aikin ne su faɗi gaskiya. Kuma su masu faɗi ne a madadin al'umma to su wa Allah su rika tantance tsakanin tsaba da tsaki. Ma'ana su gaya wa mutane gaskiyar magana kuma su idan wani ya yi amfani da jahilcin na murguɗa gaskiya domin manufa ta siyasa a dalilin kabilanci ko kuma kawai dan addini ya sha bamban to aikinsu ne su haska su dawo da hankulan mutane yanzu idan da ya shafi talauci talauci ya san kirista ya san musulmi ne talauci ya san kabi bambancin kabilu ne haka abin da ya shafi rashin tsaro ko musulmi ke shugabanci ko ba musulmi ba ne akwai wajabcin a yi ma mutane adalci a samar musu da abin more rayuwa yan jarida su lura da wannan su kiyaye mana wannan yan jarida da dama ne dai suka halarci wannan taron bita domin inganta aikin jarida da nufin ganin an samar da gwamnati ingantacciya sunana yusuf idris kuma ina aiki ne a DITV alheri radio kaduna abin mafi mahimmanci shine dai dan jarida ya san cewa shi dan jarida ne kuma ya san cewa ya fi karfin wani dan siyasa ko wani jami'in gwamnati ko ma wane ne ya canza mai ra'ayi akan rubuta labari na gaskiya sannan dan jarida ya san cewa yana da wani makami a hannun shi shine na sanin gaskiya kuma ya tsaya a kanta sunana radiya shitu ni ma dan jarida ne gaskiya wannan taron na yau yana da mahimmanci sosai da cewa eh, yan jarida yana aikin shi akwai tasiri a kan jama'a a farkon shekara mai zuwa ne dai za a gudanar da zaɓuka a faɗin Najeriya baki ɗaya. Kuma tuni ƙungiyoyi suka dukufa wajen shirya tarurrukan wayar da kan al'umma game da yadda za a yi zaɓuka domin zaƙulo shugabanni na gari. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boa hausa.com ah, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. dalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Rashin sani aka ce ya fi dare duhu. Amma washin menene ya sa duk da bayanan da hukumar NIMET take fitarwa ake ci gaba da samu aukuwar dukkanin abubuwan da aka yi gargadin za su faru musamman a lokacin ba da wayannan bayanai ga ministan jiragen sama sanata Hadi Sirika a wurin taron bayyana hasashen yanayin ta bana. to wannan shine babban abin da yake damu mu namu shine mu yi hasashe ko mu faɗi ya kamata gwamnatin tarayya wato da ma'aikatunta da gwamnatin jihohi da ma'aikatunsu da gwamnatin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki kai har ma da sarakuna ya kamata in an gaya musu wannan su karra sannan su ɗauki matakai misali kadra gida gare kawai a wani ƙauye ya kamata in an gaya maka cewa za a samu damuna ruwa ya yawa a samu ambaliya ya kamata duk inda magudan ruwa take a karce ta a bude ta ruwan ya wuce kada zo ana gini akan hanyar ruwa kada zo ana sa abubuwan nasu kare ruwan wucewa ko kuma ka ga mutane sun tashi a karamar hukuma sun yi gine-gine a bisa hanyar ruwa sai kuma ruwa ya zo ya wanke baki da kuma bayan an riga an faɗa cewa za a yi haka ko kuma misali za a yi tsananin zafi wanda an yi tsananin zafi yawanci akan samu irin ciwon na masasara jante da ke faruwa to ya kamata gwamnoni misali su ma sa kuɗi su so magunguna su ba da shawarwari su wayar da mutane kai na kan wannan abin da zai faruwa to ya kamata su ne da mu mu haɗa kai a ci gaba to amma dai a hankali a hankali ana fahimta dan gwamnoni suna zuwa ƙananan hukumomi na zuwa ma'aikatu ma na zuwa kuma yanzu tun da sa abin akan waya amma haja za ka iya dubawa ka gani ko kai ma ka yi makanka alƙali. Farfesa Mansur Bako Batazu wato shugaban hukumar NIMET ya yi bayani game da abin da ake bukatar manoma su yi da bayanan da hukumar ta bayar. mun samu wakilta na duka jihohi kasan nan manoma su yi amfani da waɗannan ranaku da muka bayyana na farkon ruwa da tsawon damuna da yawan ruwan sama da kuma yaushe ruwa zai kare da waɗannan bayanai malaman gona da sauran manyan manoma in suka samu wannan bayanai za su san wani iri ya kamata su amfani da shi sannan kuma muna ba da shawara kamar ga manoma da suke arewacin najeriya su rika amfani da iri wanda yake jure fari saboda satuttuka da ake samu na fari cikin tsakiyar damuna daga nan kuma muna so mana masu rika sauraron bayanai da suke hitowa a hukumomi akai-akai na satuttuka da wata-wata da muke badawa saboda su shirya yadda za su yi ayyukan gonansu. ita kuwa halima tijjani yar najeriya nan da take karatu a new jersey ta kara yin bayani a game da yadda ake samun haɗaka tsakanin ƙasashe ta fannin amfani da taurarin ɗan adam da ke can sama jannati Wannan hotuna da ake ɗauka daga sararin samaniya za a iya amfani da su domin lura da kamar gobara. Baki misali lokacin da aka yi wata gobara a can kasar Australia lokacin tauraron ɗan adam ɗinmu ita ne take daidai wurin da wannan kasa take sai aka yi amfani da ita wannan tauraron ɗan adam ɗin ta Najeriya aka ɗauki hotuna domin a san ina ne za a matsa da mutane ko kuma a ce musu su tafi yanda wutan nan ba za ta shafe su ba da za a yi kuma a san yadda za a kashe wannan wuta ita wannan tauraron ɗan adam da take sama sama za ta iya ɗaukan hoton wuri maimakon a ce ka ɗauki kyamarar ka ta waya ko kuma ta hannu ka ɗauki hoto to ita wannan idan tana sama za ta ɗauki hoton babban wuri to ta nan sai a yi nazari a san yaya za a yi a taimaki mutane da suke wannan wuri da ake gobara har ila yau kuma kin ga lokacin da aka yi wata guguwa a can America da suke kiranta Hurricane Katrina lokacin aina ita wannan tauraron dan adam tamu ta Najeriya ita ce take kusa da wannan wurin a wannan lokacin da shi aka yi amfani aka ɗauki hotuna domin su su sani za su yi su taimaki mutanen ƙasarsu. samar da manhajan tafi da gidanka da zai ba da bayanan yanayi a koyaushe babbar nasara ce amma ina batun al'ummar karkara musamman ma manoma za su samu amfani da wannan manhajar. ga abin da farfesa mansur ta zo yake cewa To binciken da muka gabata ya nuna cewa akalla akwai layukan waya a ƙasar nan wajen miliyan 170 wanda ya nuna kuma waya ita ce wanda kowa yana da ita wani za ga yana da layi biyu uku da waya kawara biyu ko uku to kuma ya fi sauki da a ce sako da za a aika a takarda ko bayanai kanun hukumomi yanda kana cikin ɗakin ka za ka samu wannan manhaja daga nan za ka ga duka irin wannan bayanai sannan kuma akwai yanayi na ruwan sama mai tsanani ko tsawa ko iska mai ƙarfi ko za a samu fari cikin damuna duk muna aika wannan sako yana sauƙaƙa yadda manoma suke samun bayanai wanda kuma zai ƙarfafa musu gwiwa ya haɓaka ayyukan gonansu da samun ƙaruwar yabanya. Mai sauraro komai yayi farko zai ƙarshe kuma a nan za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A jiya Alhamis, Amurka ta gargaɗi Rasha game da abin da wasu masu lura da al'amura suka bayyana da laifukan yaƙi da sojojin Rasha suka aikata a Ukraine. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta juya kan dabarun yin barna ga cibiyoyin jama'a a Ukraine, yayin da manyan tattaunawa da bangarorin da ke faɗar juna suke ba a samun ci gaba ba. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce sun ga rahotanni masu inganci na kai hare-hare da gangan kan hula wanda karkashin yarjejeniyar geneva za ta zama laifin yaƙi ko da yake bai zargi rasha da aikata irin waɗannan laifuka ba ɗaruruwan dakaru daga Randuna ta 82 ta amurka sun isa cikin dazuzzukan gabashin poland da ke da tazara kaɗan kan iyakar ƙasar ukraine lamarin da ya sanya su kusanci da inda jiragen saman rasha suka kai hare-hare na baya-bayan nan a yammacin ukraine harba makamai masu linzami biyu da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan gwaje-gwaje ne na wata sabuwar na'urar makami mai linzami da ake iya harbawa tsakanin nahiyoyi icbm a takaice jami'an amurka sun faɗa a jiya alhamis yayin da suke sanar da sabon takunkumi kan pyongyang tare da yin gargaɗi cewa zai iya haddasa mummunan tashin hankali kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a yankin abi da ake gwabzawa ya ce tawaga za ta fuskanci kalubalen tsaro matuka idan majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojin habasha daga cikin rundunar kamar yadda aka tsara a halin yanzu dai ƙasar habasha na ba da gudunmawar ɗaukacin sojoji dubu biyu da ke cikin rundunar wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin abi unispa da ke sa ido a yankin abi mai haƙo mai akan iyakar Sudan da Sudan ta kudu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman sarfila hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.